الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من yi الله تبارك وتعالى ta'ala godiya كي ya دموان الدرسي واتنا رياض الصالحين kuma muna shafi na 315 koma da 16 za mu iya cewa muna babin da yake magana akan almubadaratu ila al-khairat wal hasu min tawajidin لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد mala ya buɗe babin da aya guda ɗaya ko ayoyi guda biyu wato ɗaya cikin suratul bakara ɗaya cikin suratul ali imran da muna magana a kan aya ta farko wadda mala ya ce fastabiqul khairat ya ce shi wannan almubadara wal musara'a ila alkhair ya karkasu ne zuwa gida biyu ya ba da misali da guda ɗaya shi ne abinda ya shafi komawa zuwa ga Allah da tsere zuwa ga aikin alheri ba tare da nuna gajiyawa ko kasala ba za mu ɗora ne akan abu na biyu wanda a wancan ya yi maganganun nau'o'in da ake komawa zuwa ga Allah akwai gafara akwai neman gafara akwai sauran wasu al'amura wanda ya ambata ya ce al'amur sani al'amari na biyu shine wa jannatin arduha samawati wal wancan na farko da ya ambata ita ce yin gaggawa zuwa ga dukkan wasu ayyuka waɗanda za su kai ɗan adam ga samun cin nasara daga cikinsu ya ambaci akwai istighfari akwai neman gafara a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo misalai iri daban-daban akwai misalin alwala ma da ya kawo to sannan musara'a ta biyu ita ce gaggawa zuwa ga aljanna yake wa haza ya kono bai fi'ilin ma'amura shi kuma wannan yana dangantaka ne ko kuma yana da alaƙa ne da aikata abubuwan da aka umurce ka da aikata su misali yadda an tusari alil janna ka yi gaggawa zuwa ga aljanna bil fi'li laha da yin aiki da zai zama na aljanna na haka akwai ayyuka waɗanda za su kai ɗan adam ne zuwa ga aljanna kuma galibi in an ga irin waɗannan ayyukan to an san ana yin su ne don aljanna in dai ba shekar ne zo ya shiga cikin al'amarin misali yanzu idan an ga kana sallah sai ba wanda yake tsammanin don ka samu kwangila kake sallah wani aikin kawai dama an san shi na aljanna ne duk wanda kaga yana yin sa a zahirin dai al'amari in dai ba shedan ne ya shiga ba to kawai aljanna ake nema wannan aikin na aljanna misali kaga mutum yana azumi an san ana yin azumi ne ba don kowa ba ya don idan an samu aljanna ko amma idan an ga ka kasa kaya kana sayarwa to me zai faru a cikin kayan nan za a iya cewa ka kasa ne don ka sayar ko da ko ba maganar aljanna ko to amma a cikin su za ka iya aikata kuma wani abu da zai kai ka zuwa ga samun yardar ubangiji da samun gafarar allah a cikin sayar da sayarwa amma akwai aiki na musamman wadda duk wanda ka ga yana yin sa to yana yin sa ne kawai dan aljanna ba wani yake ba wani wanda yake azumi kuma dan watan ramadan ya wuce ya ce har yanzu ba a biya su ba saboda ya yi aikin wata guda ko akwai wanda yake jiran wannan to kaga wannan aiki ne dama ka yi shi dan wa dan neman aljanna ba kuma wanda zai tsaya yanzu saboda ya yi sallah ta wata guda yanzu yana guna gunin cewa har yanzu ba a biya su kudin sallar su ba suka yi na wata guda ba a yin wannan ko saboda duk wanda ga yayi wannan aikin na me aljanna ce amma yanzu in an ganka ka sauke alkurani akwai yiwuwar tunanin cewa wani zai biya ka shi ana yi tunda akwai masu cewa za a musu sauka shi ba shi ne fa zai saukar ba duk wanda ya karanta alkurani kuma ya karanta ma kansa ne ba kai ya karanta ma ba sai in kana so kai naka kai ma illa dai kawai ya ci kudin ka ya tafi ha ah, to ai lada ake fara zan yi karatun kurani ladan sa za a dai wa baka bayan kai ba kai ba kaga ya maka wayo ga ka bashi kudi ga ya tafi da ladan sa don ba kai kai aikin ba addu'a ma ba a biyan kudi imamu shafi ya ce ba a biyan kudi saboda addu'a ita ma ibada ce ba mai sayar da ibada kuma ina akwai mai sayarwa ka fito kai bayani kana sayarwa to kaga ba mai sayarwa don haka tun da addu'a ibada ce in dace wa mutum sai dai kai masa a kyauta muna neman Allah ya sauke maka Allah ya baka Allah ya maka kaza amma nawa za ka biya mu wannan ba ta taso ba an gane to amma tun da yake yanzu an samu waɗannan shubuhat din wasu suna yi don a biya su na taba gaya muku wani ya rubuta tek yana son ya tura mu ko don ba ne a layinsa amma dai ina ganin dukkan alamu wanda ya rubuta manchester yana da wani babban matsayi ko irin sanatocin nan ne to watakila sai mai tek sai danna layina sai testin ya shigo waya na karanta na gani yana cewa za mu yi maka sauka ɗari amma ya kamata a aiko da kaza da kaza na ce to lallai da wannan ya bata don ba inda ya kamata ya tura ba ne ya tura <laughs> to da test kuma yana da irin wannan wata gida ba ku kula ba suna yana kama kawai sai ka danna to kaga wannan kaga wannan kudi yake nema duk saukar da yake magana din nan kuma wallahi da kyar ne ya yi sauka ɗari da kyar lokacin boko haram da suka zo zan faɗi wata magana ne an tara mu a gaban wani babba cewa to yanzu yara a yi addu'a Allah ya so to shi da ya tara musa sai yana cewa kowa ya faɗi abin da zai yi sai a taba wannan malami ya ce zai sauka biyar wani ya ce zai sauka shi da ta alkurani sai aka iso kaina da aka iso kaina sai ce to bari mu gyara zama <laughs> abin da ya gya mun kenan ce bari mu bari mu gyara zama don watakila su za ta yi za ta yi zafi na ce a iran ka daɗe ba wani ba wata bulala da zan yi amma dai tun da ba kai kake karɓar addu'a nan ba ba zan gaya maka abin da zan yi ba kawai iyakaci tsakanina da kai zan je ne addu'a amma wallahi tun da ba kai kake karɓawa ba zan gaya maka abin da zan yi ba ka bar ni da Allah sai ce to kaga irin jaye <laughs> eh, na ce to me alaƙar in gaya maka abin da zan yi ni zan sauke alƙurani sai na gaya maka kuma har ce maka sauƙa biyar ko shida Allah ya ji an wani daga cikin malamin namu ya mutu ya rasu zan iya zuwa yi faɗi wasu adadi na jama'a sa mm, mm. <laughs> kawai ne mai nazara ne raka a biyu ne sai Allah ka kiyaye kasar nan ba shi kenan ba na ce yaushe zan gaya maka zan yi wani abu to wannan shi ne kuma watakila tsammanin da ake mai yiwa idan abin ya yi yawa kama ɗaya shi da yawa watakila kaso za ka samu ba mamaki to saboda haka irin waɗannan al'amuran mutu idan zai kawai yi ibadar tsakaninsa da Allah in addu'a ce ma ka yi ta dan Allah to saboda haka ɓangare na biyu shi ne gaggawa zuwa ga samun aljanna wa ya kunu bi fi'l al shi ko wannan bangaren gaggawa zuwa ga aljanna yana samuwa ne kadai da aikata abubuwan da aka umurce ka abubuwan da aka umurci mutum ya aikata ta wannan hanyar ake samun aljanna ka yi sallah an umurce ka da ita ka yi azumi an umurce ka da ita ka yi karatun alkurani an umurce ka da ita ka je haji idan ka samu dama an umurce ka aljanna ana gaggawa da ita ta hanyar aikata ma'amurat abinda aka umurce ka da ka aikata shi kine ta ai an tusari abil janna kai gaggawa izuwa ga aljanna bil amali da yin aiki dan ita aljanna ومن كان في هذه ومن من a يريد العاجله اجلنا له فيها ما نشاء اوجن دنيا kenan Allah yace wanda duk ya buƙaci magaggauciya din zamu gaggauta gare shi amma idan muna so in har muna son haka waman kana yuridu al-akhira wanda kuma ya zama yana son lahira wa sa'alaha ta'ayaha yi aiki na aljanna ɗin irin nasa domin watakila za ka so aljanna kila kuma ayyukanka ba na aljanna ba ne to wanda yake son aljanna sai ya yi aiki na aljanna ɗin irin na aljanna yasa anan nan ma yake ana samun aljanna a yi mata gaggawa a shige ta ta hanyar aikata umurce-umurce kuma kai aiki don ita wala amala lil janna babu wani aiki da zaka yi tsammanin zai kai ka aljanna illa al amalu salih sai aiki nagartattu wanda shi Allah Ta'baraka wa ta'ala ya shar'anta ma mutum yayi haza wannan aiki na nagartacce da zaka yi huwa alladhi yakunu sababan shine yake iya kasancewa sanadi li dukhulil janna ga shiga aljanna don haka fasara ilaihi kai gaggawa zuwa ga aikata duk aikin da aka umarce ka bi domin shi yake zama sabab sallah tana daga ciki azumi yana daga ciki ko sadaka tana daga ciki eh, duk waɗannan abubuwa suna daga cikin abinda suke sabbaba mai abinda suke sabbaba samun shiga aljanna sadar da zumunci da karatun alkur'ani da azkar da sauran dukan wasu abubuwa ثم بين الله هذه الجنة sai Allah kuma ya bayyana wannan aljanna din da ake aiki dan a same ta Allah ya bayyana siffarta bi anna arda sam arda as cewa fadin ita wannan sammai din kai wannan fadin sammai da kasai shine fadin aljanna fadin sammai da kasai bi anna ardaha fadinta as-samawati wal ard ne fadin sammai da kasai to wannan kuma idan mutum yana karantawa sai ya ga kamar to me za da irin wannan gidan misali gida ya kai fadin sama da ƙasa to ya za a yi wani irin zama za ka yi kuma ta yaya lamarin yake wani yana daga cikin abin da ya fi ƙarfin wato hankalin shi ɗan adam akwai abubuwan da sallama ma Allah ake sai a kyale su shi sa wani da ya karanta wannan aya tambayi sai na Umar yace an ce aljanna nan ta mutum ɗaya ta kai fadin sama da ƙasa to su sauran mutane a ina za a gidan su sauran mutanen a ina za a sa gidan su tunda gidan mutum ɗaya kai fadin sama da ƙasa tunda ya shafi fadin sama da ƙasa yau mako abuja abc 795 hr now a uh, uh, five jogo to dai ya gane kowa dai waye mai motar eh, mai wannan motar ya cire ni ina son na fita bisalam mai motar ya gane ko? yawa abuja abc ko? 795 hr so da ke yana ganin aljannan nan wato da aka ce ta fadin sama da kasa yake to sauran mutane ina za a yi to umar ya ce masa wannan al'amari na ubangiji ne amma a yanzu a duniya akwai inda ake dare ne akwai kuma inda ake rana ne sai umar ya tambaye ke ta to idan haka ne ina Allah ya ajiye ranar ya ba mu dare a nan so kowa Allah zai ba shi gidansa ba tare da karasa gurin zama ba in har kana tunanin kamar in an ba wa wanda ya riga ka zuwa watakila kai to ina naka gidan za ka samu wa hada ya dullu ala si'atiha wannan yana nuni a bisa yalwatar gidan aljanna wa azmiha da kuma girmanta wa annahu kuma cewa sha'anin ma yadda yake la yuqaddiru qadraha illa Allah ba wanda ya isa ya kaddara girman ita aljanna sai Allah don haka fasari ila hadhihi aljanna kai gaggawa zuwa ga ita wannan aljanna din bi fi'li ma yuwassiluka ilaiha da aikata duk abin da zai sadar da kai zuwa ga ita gidan wannan aljanna min al'amali salihah na daga ayyuka na gartattu ثم قال الله عز وجل sannan sai Allah ya sake faɗi ya ce uiddat ita aljannar an tanade ta ne kadai ga masu tsoron Allah dan adam ya yi kokarin ya ga cewa ya shiga cikin masu tsoron Allah domin an yi tanadin aljanna dan waɗanda suke tsoron Allah kuma fassarar tsoron Allah shine ka aikata abin da Allah ya ce ka yi ka bar abin da Allah baraka wa ta'ala ya hana ka wani ita ce a dunkule tsoron Allah shi ba a riga yake ba ba a matsayi yake ba yana nan ne kawai akan wanda ya aikata abin da Allah ya ce ya yi ya aikata ya kuma bar abin da Allah ya ce ya bari to wannan shi Allah yake sawa cikin masu tsoron Allah yani huyi'at lahum da tadadi wannan aljanna a gare su wallazi a'adda lahum da kuma abin da aka tanada a aljannar dan su wanda ya tanade su shine Allah kama ja'a fil kamar yadda yazo a cikin hadisin Kudusi, yace a li ibadi a salihin na tanada mabayi na salihai na tanada musu ma la ainur ra'at abinda idanu ba ta taba gani ba wala uzunun sami'ar wani kunne bai taba jin wannan ba wala khatar ala qalbi bashar kuma na tanada musu a cikin gidan aljanna abinda wala khatara ala qalbi bashar bai taba fadowa a tunanin wani mutum ba da aljanna yanzu akwai abinda ba wanda ya taba tuno shi balle ya kwatanta yin sa yana nan a aljanna an kure dan adam kenan anan da duk abin da yake tunanin zai yi aiki don ya samu aljanna to akwai abin da ma ba za ka iya suno shi ba sai dai in ka shiga ne kawai za ka saboda ko mulki da Allah ya zuba aljanna don gida ne na mulki wa idza ra'aita samma ra'aita na'ima wa mulkan Allah ya ce mulkan kabira mulki ba ba na wasa ba a aljanna ake mulki kuma ka ɗauki abu ɗaya tal zai iya nuna maka kai mai mulki ne a aljanna abu ɗaya tal wanda ubangiji ya ce kutubu hadaniya ƴaƴan itace na gidan aljanna su ne kutu nunannun ƴaƴan itace waɗanda suka nuna suka iso a sha su su ake kira kutu ubangiji ya ce daniya kusa take kana kwance za ta zo kusa kana tsaye za ta tashi tsayawa in kana ci shingida za ta zo duk halin da kake su 'ya'yan itacen so suke bi yanzu ko lambun shugaban kasa yana bin sa ne in zai tafiya lambun gidansa yana bin sa ne ba mulki cikakke ko ba mulki babba amma a aljanna akwai mulki babba in ji Allah duk duniya ba wanda yake iya samun 'ya'yan itacen lambunsa suna cikin gidansa su masa irin wannan abu ko akwai to wannan ɗaya nan daga ciki ɗaya nan daga cikin abin da yake nuna maka lalle wanda yake cikin gidan aljanna akwai mulki wani abu na biyu shine wa kullu asawira min fidda wa kullu asawira akwai tufafi wanda Allah ya ce na dinka suna nan a zaune a aljanna a durowa aliyahun siyabu tufafinsu suna can cikin durowa a sama a cikin gidan haka aka sa su a durowa a sama to kuma ya ce hullu a sawira ga zobba da aka tanada na zinariya da na azurfa duk an sa kama kasan wani abu ba fa kai za ka ɗauki kayan kasa ba kai kana tsere kayan su suke maka ado yanzu akwai shugaban kasar da zai tsaya sai an sa masa riga ne zai yadda a tuɓe shi ne ko sarki ko shi ma sarki da za a ta gyara masa riga to sai sun bar shi shi kadai ko bin za ake a sa masa a tuɓe shi haka a sa masa watakila a to shi a aljanna ubangiji ya yi wa kullu a sawai duk ɗan aljanna a doma yi masa ake kuma saboda tufafin su su ake ake ake yin adam saboda tsabar mulki kai riga ma ba za ta samu sai dai a samu saboda tsabar mulki da ubangiji ya baka a cikin gidan aljanna kuma ruwayar ma wata cewa take a lokaci daya sai riga kamar guda saba'in duk su ce sai sun maka ado kuma saba'in din nan to kuma guda saba'in din nan ba wata wacce za ta ɓoye a don wata saboda tsabar mulki yanzu ga yana ga ko maroƙi ma cewa wa in ka sa hula goma a kanka za a ce kai waye yanzu dai kawai shi kenan wata rana ku gani nan da hula guda goma za su ce wannan hanya lafiya kuwa a zan yi sa a tsoron ɗaya tsoron ɗaya tsoron ɗaya haka ko ba haka ba sai gani na kuso da hula goma ina jin masu kawaici ne kawai za su ɗan sun koyar da kansu amma wasu kan ma za su ce to kuma <laughs> Allah ne zai sauke kaga dole za a gudu to amma a can sai a maka wannan kuma ya wuce ba wani abu wannan biyu kenan daga cikin cewa a aljanna akwai mulki mai girman gaske Allah yakan ba wa mutane mulki a aljanna wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabiran aliyahum siyabu sundusin khudr wa istabra wa hullu asawira min fidda ado ma yi musu aiki shi yasa anan Allah ya ce na tanada ma aljanna na nagartattu ma la ainun ra'ad abinda idanu ba ta taba gani ba ai ko anan baka taba ganin mutum ya sa riga saba'in ba ko an taba gani babu wala uzunun sami'at kuma babu wata kunne da da ta taba jin wannan abin da kunnen ka tana son jin wani abu kila ko kila yanzu ana tawakoki da 'yan disco da 'yan wane ne da wayar da sauransu ko mai yiwa kana son ji tun da gari zai to a lahira akwai disco? guatemala <laughs> ah. ta ba wanda isi ce babu kwakwai ba wanda ma zai faɗa tun da walakun fiha ma ta tashtahi ne an ku, duk abin da ranku take so kazan a lahira babu haram ba haram malam ka riga ka shiga aljanna mai haram ko babu aiki komai ka gani in mace ne ma ka gani ka afka ba maganar haram in jiya ka gani sha kawai ka yi gaba duk abin da ka gani a aljanna jama'a babu haram to kuma Allah ya sake cewa duk abin da ranku take so to kila wanda ranka tana son disco shi kenan sai a je a yi eh tunda baka ji ba a lahira ah to ga giya wacce ba a shanta a nan an haramta amma ayoyi ne suke ta faɗanta a aljanna cewa kuna da giya kuma lazzatin inji Allah daɗi gare ta lisharibi na ga masu sha lafiya zaulu ba ta riba ba ta fizga ba ta wada saboda a kawai kamore domin aya duniya ka sha wahala an ce ma can haramun ne ba kai ba an ce kar yi nan ga wasu kuɗi sun zo an ce duk haramun ne ka yi haƙuri duk katin su shi Allah sai ce zan maka gata iyakar gata tun da ayyukan kabi wanda kuma ya ƙi bi a nan to can kuma ba zai samu ba saboda haka za a maka gata iri daban-daban har ma cikin gatar idanu ba ta taɓa ganin gatar da zama maka har ma a cikin gatar kunne ba ta taɓa jin abin da zama maka ba har ma a cikin gatar da za mu maka akwai abin da bai taɓa faɗowa a tunanin ɗan adam za a yi shi ba kuma za a yi shi sai ka je kawai ka gani wani hadisi annabi yana zaune da bakar sai manzo Allah yake bada wani labarin wani wani tsuntsu shi tsuntsun a cikin gidan aljanna yake ba shi da aiki sai cin 'ya'yan itacen gidan aljanna ba shi da aiki a nan yake sa cikin ibnai ‘ya'yan itatuwan gidan aljanna kawai su yake sha yana nan a ciki sai ya baka rage tambaya ita ba wannan tsuntsun da ya kam inda yanka ce za a yi to kasan da zai yi daɗi kam <laughs> annabi ya ce masa ai abin mamaki da Allah yake da shi akan tsuntsun idan ka kalle shi kai sha'awar ci sai ya sauko a soye idan kuma ka ci sai ya tashi da ransa <laughs> to da Allah yanzu wanda mai mulki ne zai samu wannan al'umma babu ai babu shi yasa aljanna akwai mulki malam bai Allah ya kai mu summa man umul muttaqun yace zuwa ne masu tsoron Allah din nan tunda uiddan lil muttaqin malam zai faɗi sifar su qala Allah ta'ala Allah yace alladhina yunfiquna sune waɗanda suke siyarwa da dukiyar su fi sarra'i wad darra'i a wadata da kuma tsanani waɗannan sifa ce irin ta 'yan aljanna ta almuttaqin wato in buƙatar ciyarwa ta taso in suna da shi da yawa su ciyar in ma ba su da shi suna cikin tsanani to sai sun yaga sun ba ma wani wani haka halin su yake wal kazimin al-ghayb kuma suna haɗe fushi ma'anar kazimin al-ghayb shine kana da damar da zaka dauki mataki amma sai ka ce ka yafe shine ka haɗe fushi ba kuma yana nufin ba za ka sake fushi ba a saboda shi fushi za ka yi shi ne a inda aka saba ma Allah a gabacin ranka ba a ta saba ma Allah kuma shi kenan kazumi na gaiza ne ana saban Allah kana dariya a'a ba haka yake nufi ba in an saba ma Allah anan ake ganin fushin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai fushi wanda dan adam zai iya maka wani abu na kuskure ka fusata to sai zaman to ka haɗiye fushin kuma ka yi afuwa wal'afi na anin nan? masu yin yafiya ne ga mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa sai sake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan almuttaquna dai sune waɗanda idan suka aikata wata alfasha wato abin da bai dace da shari'ar Allah ba aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu da kansu ta yi mummunan aiki na kurakurai zakarullaha idan suka tuno Allah to fastaghfiru li dhunubihim suna neman gafara ga zunubansu wannan yana nuna kenan ba wani mutaki da ya zamanto ciwon ba zai saba ma Allah zai iya yiwa ko da kuskure ko da wani abu amma dai su almuttaki da in sun samu kuskure to sukan tuno Allah da irin azabobinsa da irin abun da yake da suna na tanade-tanade to ne li dhunubihim sai su nemi gafara a gurin Allah daga zunubansu waman yaghfiru dhunuba illa suna cewa ba wanda ke gafarta zunubi sai Allah Allah shi ke iya gafarta zunubai walam yusirru ala alama fa'alu ba za su ci gaba da aikata munanan aikin da suka aikata ba a baya tuba suke wahum ya'lamuna alhali sun san haka wani ya nuna siffar waɗanda suke masu almuttaqin ciyarwa a lokacin wadata da tsanani haɗiye fushi ya fiya wa mutane kuma in an samu kuskure sukan tuna Allah su ga su nemi gafarar ubangiji kuma ba sa ci gaba da mummunan aiki sai Allah ya ce ula'ika jaza'uhum maghfira waɗannan su sakamakon su gafara ne min rabbihim daga wajen ubangijinsu wa jannatun da kuma wata aljanna mu gafarta musu sannan mu ba su wata aljanna ta min tahtiha al-anhar wanda korama take gudana a karkashin ta khalidina fiha suna madawwama a cikinta. ta wa ni'ma ajrul Amini. Allah ya ma dalla da ladan ma'aikata waɗanda suka yi aiki irin wannan aikin da Allah ya ambata a baya ma dalla da ladan su kaga Allah ne yake musu godiya ko wa ma tafa'alu min khairin fa inna Allah bihi alim abinda kuka aikata na alheri Allah ya sani a wani gurin kuma yana cewa shakirun alim Allah shine mai gode muku da abinda kuka aikata ya san kuma abinda kuka aikata haula imani yace waɗannan umul muttaquna sune masu tsoron Allah alladhina wato sune masu ciyarwa lokacin wadata da lokacin tsanani ya'ani yubazziluna amwalahum suna baza dukiyoyinsu fi sarra'i shine fi halin raha a lokacin wadata wa kasratul mali da lokacin da dukiyarsu ta yawa wa sururi wal inbisar wato da farin ciki da kuma shimfiɗawa mutane arzikin waɗannan su ne fi sarra'i fi halin rafa'i lokacin wadata wa kasratul mali da yawan dukiya wa sururi da kuma farin ciki wal inbisaqi da shimfiɗa dukiyar wa mutane to wadannan su ne almuttaquna to muku wani lokaci a lokacin da ɗan adam yake samun kudi kamar a lokacin kuma ya fi rowa abin abinda ake so tun da ka samu wadata firraha'i to ka ciyar ka taimaka ka bayar ka sawa mutane farin ciki a lokacin da dukiyar ka ta yawa lokacin da ka samu da yawa to sai ka shimfiɗa mutane su samu wannan shine abin da ake bukata to amma sai ka ga saɓanin kusan kamar haka shi sa siffar take da wahala ta almuttaqu domin ce zuwa a lokacin da kake da wadata ba kowa yake samun wannan ba wani ya samu yakan ji tunanin sai ya kai wani labul ya tara an kai kaza daga lokacin da ya kai wancan labul din kuma Da lokacin kuma wani kwaɗayin zai sake buɗo masa wato sai an daure sai an daure za ga wasu samun su kamar ma ya fi ƙarfin bukatun wasu mutane da yawa amma kuma za a ga ciyarwar ta zama gata-gata nan saboda rashin ciyarwa shi za Allah kullum yake magana ciyarwa domin ciyarwa ɗin nan shi ke kwantar da zukatan waɗanda ba su da shi inda za a dinka ɗan taimaka musu to zukatansu kullum za su yi ta sanyi yanzu ko fashe-fashen rumbunan nan da ake ta magana ana yi abin da ya dawo shi ne tsanani amma ana samu ana ɗan yayyafa wa mutane ba ruwan kowa da kai daidai ba ya ta maka addu'a ya ce Allah ya buɗa haka za ka ga ana yi to amma ina yanzu a ce wai an raba amfanin covid covid wane ne kuke cewa covid-19 a ja bakin rumbun sai a rufe a sa kwaro kuma ga mutane a cikin gidaje a killace muka yi ta karatu na lokacin da aka da aka killace mutanen nan ana ta tura har hadisin mai kuliya sai da muka karanta wata mata da ta tsare kuliya ta ƙi ta abinci ba ta kawo mata ba ba ta sake ta ba muka ce to kada gwamnoni fa su zamanto haka su zayar da za a yi bai komin yaya su taimaka wa mutane saboda kada a tsare mutane tunda wata kuliya kawai ta tsare to wanda ya tsare dan adam ba kasan shi fi cancanta ko ko mutanen na ashe suna jin mu wallahi kuma rumbunan nan a rufe ni da na san baya ba su ji bane sun ji kawai kin iya shege ne kawai ko kuna tsammanin ba su ji ba sun ji wala duk sun ji abin da muka faɗa ai a cikin kunna akwai ɗan gulma waɗanda in mun yi magana suna ɗauka su kai musu ko babu su akwai mana har yanzu anan ma akwai ko ban nuna ka bari kuma wannan din ma ina son ka kai musu wallahi su dai sake jin su je saboda wallahi nafakan nan ita ce kadai take iya take iya samawa shi talaka ya samu rangwame mutanen nan suna ji aka yi ta wannan abu an zo an rufe wannan abin koyaushe ake jira yanzu mai ba da uzuri da yake cewa sun je sun ɗauka amma ba fulawa ba ce guba ce <laughs> yanzu don Allah ko dai ba mu sani ba amma dai wannan dai wata irin magana ce wacce kawai dai gasa gasa na don da wuya a gaskata shi da wuya wallahi a gaskata shi to idan guba ce me kake nufi da ita wani lokaci ka ajiye gubar za ta suya ya eh? to kaga magana ce wata dole a tambaye ka wani kuma wai ya ce gaggawa suka wai da jiya zai raba abu jiya wai su masu fasa rumbun ne suka gaggawa amma ai dama jiya ne wai za a eh, za a raba wai da sun yi haƙuri da gobe ne zai raba abu wannan abun ina gaya muku ya fallashi gwamnonin nan da yawa kuma wallahi tallahi sun yi abun kunya wallahi ko ba a gaya musu ba ya kamata su ji kunyar al'umma kuma watakila abin da ban sani ba shi ne wannan da kudinsu suka saya ko tallafi ne daga wasu kasashe ziban san wannan ba amma ko in tallafi ne aka baka daga wata ƙasa ko daga wasu ƙungiyoyin ƙasashen duniya suka ba da wannan don tausayin talakawanka to kamar ma sun fi ka tausayin talakanka kenan kamar inda hakan ya tabbata don tallafi ake tuwa to in ma gwamnatin tarayya ne ta bayar ita gwamnatin tarayya mai yasa ba za ta bi ba tun da talakawan nan duka nata ne ai ya kamata ta bi wadda ke na ji wata siririyar murya ana sawa wata murya siririya ban san dai ko ta waye bane amma wata siririyar murya ne ko nokewa waye kar a gane shi wai su sun yi nasu kuma Allah ya sani da wata siririyar murya haka mu je mun yi namu Allah ya sani to wane ne naku kuka yi wane naku kuka yi yanzu ashe ba ku da haƙƙin ku yi bibiya talakawa na sun samu abincin nan ba su da haƙƙin su yi wannan suna da haƙƙi to sai gaga an dai sha kunya kuma wannan abun ya tona wani abu Allah kuma ya sauke amma wannan al'amarin idan ba a sake zama an yi tunanin abin da za a yi da talakan ƙasar nan ba to yana da ma ya buɗe wata ƙofa domin Allah ya soke amma idan aka yi wasa har mawadata waɗanda dukiyarsu ce sai musifar ta same su don haka maza-maza muke biya musu su tsaya su kawo abin da zai kawo sauƙi a cikin al'ummar akwai kudin ba duk da dai ni ban san mai ake yi ba amma dai a sai dai ba kuɗi kai abin da ya kamata a yi ita yunwa aika ga makaɗi ma cewa yawai ba ta ba a mata la'aula wasu musifu haka ba ke ta zauna kana la'aula wala wata illa billah amma wallahi tallahi yunwa kawai ka samu rogon ka kaci kawai yawa sannan ka ci gaba da la'aula wala kowata amma la'aulan ba za ta kai gaba inda yunwa tana tsaye kuma babu wata babu wani abun da yake sa dan adam ya rikice ya zama kamar ya rasa abinci saboda duk madafu sun kare duk wani abun da ka sani kuma zai in kasuwa ce sai da sai ka koshi in karatu za a koya maka sai ka koshi in lafiya ce ake nema sai ka ci abinci to ita kan abincin an rasa a shi sun dai abun kunya wala ko ba sa so sai mun fara sun yi abin kunya gwamnoni kun yi abin kunya eh a kai musu labari muna kallon ka in ka tsarku kuma to wa inna alaikum lahafizi kai din ma da za ka kai in baka kai daidai ba a kanka akwai wani mala'ika shi ma yana rubutunsa saboda ka a gaggauta yalwata matalaka shi yasa wallahi malaka za ka ji Allah yana ta yaba ba waɗanda suka ciyar yunfiquna amwalahum fi sarra والضراء na الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين haka Allah yake jinjina musu yana yaba musu shi yasa fi halin raqa lokacin wadata duk gwamnonin nan ina tsammani kafin su hau da bayan sun hau wadatarsu a bayan sun hau ta fi wadatarsu da kafin su hau ba haka ba ne wadatar da suke da ita kafin su hau wadatarsu bayan sun hau ta fi wadatarsu ta kafin su hau to me sa za ka rinka kona talakanka me sa za ka dora masa wani buɗe kai buɗa nawa buhu ɗaya da za a zo a raba a raba gaba ɗaya kowa ya samu in ma wani bai samu ba ne an raba kuma al'ummar da kanta za ta sheda an raba ɗin amma babu wadarra'i kuma suna ce zuwa a lokacin darra na fi halin zai wato lokacin kunci wal inqibabi da lokacin da ake danke arziki dan Allah wanda lokaci ne kasan nan ta kai matukar riƙe arziki da kuncin rayuwa kamar irin wannan covid-19 akwai lokacin da aka kai irin wannan to yanzu ne lokacin da ya kamata a cikin da mutane me suke jira da wani yake cewa da aka ki bayarwa wani lokaci ake jira sai amfanin gona ya nuna a tuwancan lokacin ga wata gina shi ma talakawa fitarwa zai amma wannan lokacin da aka kange mutane aka ce ba za su fita ba mai kasuwa ya cinye jari, mai wane ne ya cinye wane ne wannan ko ba ciniki ko ba haka ba to kaji kenan lokacin ne haluzdik halin kunci wal inqibali da lokacin danki arziki a lokacin ne ya kamata a fitar a wa mutane su aka wuce saboda rashin in fitar da waɗannan auban ya ma tsagaza ya ƙarfafa tashin tsadar kaya don watakila da an sake wannan taimakon a lokacin kayan mai yawa ba zai wannan tsadar ba da an sake shi ba zai wannan tsadar ba to Allah ya yaba ba wasu mutane da suke da irin wannan hali walakin lam yubayyin Allah ta'ala sai dai Allah tabaraka wa ta'ala bai bayyana ba a anan miqdaru ma yunfiquna gwargwadon abin da ake son mai ciyaswa ya ciyas walakin na'u bayyana fil ayatin kathira sai dai Allah ya bayyana a wasu ayoyi na daban amma a wannan ayar da muka karanta Allah bai faɗi gwargwadon abin da zaka ciyar ba kai dai kawai ya ce yunfiquna fi sarra an gane amma a wasu ayoyin Allah ya faɗi abin da zaka ciyar faƙala ta'ala sai ce a wata ayar cikin suratul baƙara wa suna tambayanka ma za yun fi mai za su ciyar ƙul allah ka gaya musu ciyar da al'afuwa al'afuwa shi ne saura idan ka biya buƙatunka sauran ka ba wani shi ma biya al'afu da an hajjatikum abinda ya ƙaru akan buƙatunku to ka samu wani wanda yake da larura ta rashi sai ka bashi abinda duk ya karu akan bukata da rarudatikum laruraku fa anfiquhu to ku ciyar da shi ga waɗanda suke mabukata balle ma su zaka samu ba su bukatar wannan abinci ne suna bukata ne ba su bukata akwai mabukatan wallazina idza anfaqu a wata ayar kuma Allah ya su waɗanda idan za su ciyar lam yusrifu ba sa barna wa lam yaqturu kuma ba sa yin korafi ba za su yi barna ba ba za su yi korafi ba wa kana baina zalika qawama suna nan a tsakanin haka suka tsaya fahum yunfiquna su suna ciyarwa ne infaqan ciyarwa laysa fihi israfun babu tabziri a cikinsa wala taqtil kuma babu ƙoro wato akwai masu ciyarwa da suke ciyarwa ba tare da israfi ba tare da tafsiri wa yunfiquna aidan al-afwa kuma suna ciyar da abin da ya rage shine ya karu ai ma afa wa zada shine abin da ya saura ya karu an hajatihim daga kan bukatar su wa daruratihim da kuma laruransu sai ya ce masu hadiye fushi ay allazina ibtazu ay ishtadda ghadabuhum sune waɗanda idan fushin su yayi tsanani gai ghaizahum sai su hadiye wannan fushi din an gane walam ba sa zartar da shi wa sabaru ala hadha kazmi kuma suna haƙuri akan wannan haɗe wato fushin da suka yi wa hadha al wannan yan hade fushi din min ashaddi ma yakunu ala nafs shine abin da yafi tsanani akan rai ba kowace rai bace za a yi mata abin fushi kuma ta hadiye fushin hadiye fushin yana da tsanani ba kowace rai take iya daukar sa ba ko ba haka ba saboda wani za ga ko da dai ba zai iya duka ba in yayi fushin saboda ya san in ya tabo dukan zai sha abin da yafi da ka saboda haka sai ya tsaya ta ruru ga ashar har sai lokacin da hankalin zai kwanta to shi ne ya yi kafarar fushinsa kenan <laughs> haka za a ga wani zama da kawai sai a bar shi ya more da zagi da yi zagi ya more da duka dai ba daidai ba ne ana da buƙatar a haɗe fushin shi zama ne ya ce wato shi hazal kazumu haɗe fushin nan min ashaddi ma yakunu ala nafsi yana daga cikin abin da yake tsanani wanda yake kasancewa a kan rai kama kala annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda annabi yace laysa shadidu bisura ai bai zama mai karfi ba wanda zai kama kai ka da kai da kokuwa shi ba mai karfi bane inji annabi tare kuma da cewa malalaci ba zai iya kaye ba a kokuwa ai ko to amma dai abinda annabi yake nufi shine yace bai zama mai karfi ba wanda ya kada wani a wajen kokowa walakin na shadir wanda yake shine mafi karfi allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab shine wanda ya mallaki ransa lokacin fushi wanda yafi kowa ƙarfi ya iya mallaka zuciyarsa lokacin fushi as-sur'a yani allazi yasra'u an-nas wanda yake kada mutane ai ya ghalibuhum fil musara'a a wajen kokuwa in an zo ana yi shi yake da rinjaye akan mutane walaysa hadha huwa shadid wannan ba shi da karfi inji annabi walakin shadidu sai dai shi mai tsananin karfin huwa alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab shine wanda ya iya mallakar ransa a lokacin da fushi ya taso li'anna al-insana ma laysa domin shi mutun idza ghadiba idan ya fushi sarat nafsuhu ransa sai ta zama fantafakat audajuhu sai jijiyoyin wuyansa duk su kumbura aina ku sai idanuwansa su yi ja wanda duk ya samu fushi haka za ga sai jijiyoyin nan duk su tashi su fako fako saboda fushi ya cika idanunsa sai su ja wasara a wannan lokacin da ya samu kansa irin wannan halin lokaci yayi wasara sai ya kasance yuhibbu an yantaqima ba abin da yake so illa ya azabtar da wanda ya fushi a kansa duk lokacin da ka samu kanka cikin irin wannan to ba abin da kake so sai dai ka azabtar da wanda ya fusatar da kai shi yasa zaka ga wani lokacin idan mutum ya fusata ya samu wannan hali waɗannan jijiyoyin suka kumbura idanun ya yi ja yi zage zage duk ba zai ishe shi ba to sai ka ga ya ɗauki wani mummunan makami sai ga yana dukan mutum da shi a wannan lokacin ne zai ga tuntuni ko ya kashe ko ya illantar saboda ba abin da yake so sara yuhibbu an kima kawai abin da yake so shi ne ya azabtar ya yi ukuba a wannan lokacin shi ya za annabi ya ce to duk wanda ya mallaki ransa a irin wannan matakin ya ƙi azabtar da wani ya kasa yin abin da yake so to wannan ya fi kowa ƙarfi domin ya fi ƙarfin ƙarfin fushinsa ya fi ƙarfin zuciyarsa kuma a lokacin wannan shine mai ƙarfi ba mai ƙarfin da an yi kokowa yana kayarwa ba shi ba mai ƙarfi ba ne a wajen annabi fa idza kazama al idan ya hadiye fushinsa wa hada'a ya nutsu fa inna zalika min asbab dukhul al-janna wanda biye hakuri ya nutsu ya hadiye fushin to shi wannan aikin da yayi na hadiye fushin shi ma sanadi ne na shigan mutum aljanna tunda ana magana ne akan sari'u ila maghfirati yi gaggawa zuwa ga aljanna hadiye fushi shi ma hanya ce ta shiga mai ta shiga aljanna za mu ajiye anan saboda an ce lokaci ya karatu sai haduwa ta gaba insha Allah za mu ɗora kan yadda fushin yake tasowa da yadda malam ya yi bayani a kan. na akwai marar lafiya yana neman addu'a muna addu'a ubangiji allah ya kawo sauki ubangiji allah ya ba shi lafiya sannan akwai wani bawan allah da mahaifinsa yake aikata munanan abubuwa kuma sun yi sun yi ya rasa yadda za su su suna neman addu'a kuma na ce zan sanar ubangiji Allah ya hana shi wannan munanan ayyuka din ya tuba muna addu'a ubangiji Allah ya shirya shi babu wata zuciya da ta bi karfin ubangiji da haka ubangiji muke roko ya shiryar da wannan mutum eh, Allah ubangiji ya shiryar da mu gaba daya akwai sauran mabukata da suke da bukatar addu'a muna roƙon Allah ya biya musu bukatunsu akwai wani masallaci na bunuwane ne masjidu bunuwane ne mun sanar a nan ko a fada ne muka sanar nan ba mun sanar ba ah, fili da suke da shi kuma suke son su biya yana kan ina da wai kagarwal ko anguwa uku arawa to idan mutum yana son ya biya filin miliyan ɗaya ne da dubu ɗari hudu amma sun samu dubu ɗari biyar daga ranar da muka sanar sun buga mun sun ce wani ya kawo musu dubu ɗari biyar eh to ba mu sani ba anan ma ko akwai alaji mai naira shi ya za muke sanarwa runa ka san su aiko kai in an same ka ai za ka iya kai su gurin mu su je su gama gurfi ne to ga mala runa nan duwan da yake jin akawun ɗinsu ya yi cikin haka akwai wasu guri ma da kudin ba sa iya shiga ya yi cikus ya sassaƙe ya zo ya zuba ma ubangiji ta bara kawai tara Allah ubangiji ya taimake mu Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim nasta'inuka Allahumma wa natubu ilayk Allahumma inna nas'aluka al-janna wa ma qarraba ilayha min qawlin a amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin a amal ربنا املنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا rashada. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم